ya zuwa masallaci mun fahimta ko ya kai annabi sansa ya kai sai ya jefa da tsakuwa nawa bakwai yana jefawa yana me yana kabbara kai kuma an kabbata sallah ana kabbara guda bakwai Allahu akbar Allahu akbar kun ga guda bakwai ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sun man sarafa ilal manhar sai annabi ya juya wajen yanka kai kuma ka juyo zuwa wajen wajen layya kun fahimta ko kun fahimci alaka ko fana hara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi layya am a ya bayan ya yanke sai annabi sallallahu alaihi ya je zuwa aski wannan shi abin da hadisin a jabir bai faɗi ba ya tsallake daga nan sai annabi sallallahu alaihi ya je ya aski daidai kai kuma nan kana can kana aski kai kuma saboda me saboda an ce duk wanda zai layya in kwana goma suka shigo kada ya ɗibi aka fa kada ya yi aski ko don haka kai ma dole aka fa ta dame ka a kana ɗaya jiran ka yanke abin ka suka je zuwa yanka aka fa zuwa aski kun ga sun yi daidai ko sai na gaba sun mara kiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa afada ila albayti sannan annabi sun alaihi ya koma hawar taguwa sai ya koma makka wajen dawafin ɗakin Allah kai kuma ka fara dawafin tarunna <laughs> ka fahimta <laughs> ko ko ba dawafin su aka yi ba ana cewa wancan ya gasu a sa wuta can kaga nan ka an samu babban banci ko ba a samu ba shi yana cewa dawafin ɗakin Allah kai kuma kana kana dawafin wuta kana dawafin kana dawafin tare ni tayyib fa fa ba ilal baiti annabi sun sai je ɗakin Allah yayi dawafi fasalla bi makkata zuhura ya je sallah azhar makka wata ma ya gama azhar ta yi to haka sai ya tsaya ya yi sallah rawahu muslim muwawwala imam muslim ya rawaito shi da tsawo ne kun ga aiki hajji ya kare da an yi haka aiki hajji ya kare sai a komo makka ran sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku sai a to ana jifa za mu ga ran farko jifa a jama'a ɗaya za a jifa ran kuma biyu sha ɗaya da sha biyu da sha uku za a jefi jama'a uku kamar yadda za mu nuna a yanzu tsaye na farko abinda mutum ka fara yi idan ya tafi misali mutum ya tafi madina abinda zai fara yi zuwa madina ya yi ziyarar ziyarar masallaci annabi da wasu abubuwa da aka yadda a yi ziyara zuwa madina kwata-kwata baya da alaka da aikin hajji kwata-kwata baya da alaka da aikin hajji amma wauta ce ka ji an ce haka kuma ka ki zuwa madina domin madina masallaci annabi yake madina kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kana son ka tafi ka je isa madina don kai ziyara masallacin annabi da sai ka fara ziyara wasu abubuwa da aka sharanta kai ziyara domin kai ba irin dan madina kake ba da shi kullu yana madina ka shi madina kamar gida bai da alaka da idan ya to zai to da ya fara aikin hajji haka annabi jabiri ba mu labari annabi ya fito da inda annabi jabiri ba bamu labari annabi ya fito da gida ne ya zo ya zo miƙati amma kai da yake baka samun zuwa madina kullun kaga kana bukatar ka tafi ka fara zuwa madina sai ka fara yin ziyara amma kwata kwata baya cikin aikin hajji akwai hadisai mawdu'ai da zai da aka wa annabi ya ce duk wanda ya hajji bai ziyarce ni ba to yayi min jafa'i amma wannan duk ƙarya ne wannan ba daidai bane lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai ai bai san inda za a da shi ba ko to ya za a ce wanda ya ce haka nan duk wannan ake gane hadisai ake gane hadisai na ƙarya za kai in ka je yanzu inda za ka fara zuwa madina madina wajaje guda biyar aka yadda a yi ziyara a madina wajaje guda nawa guda biyar su shari'a ta yadda ka yi ziyara ga sunan za mu gwaji yanzu insha Allah na farkon su shine masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam masjidin nabawi wannan shine wuri na farko da ya kamata wanda ake ziyara wanda shari'a ta yadda a yi ziyara a ina idan mutum ya samu zuwa madina domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a niƙa gari a je ziyara kowa da komi ba a niƙa gari a je ziyara sai masallatai guda uku masallacin makka da masallacin shi don haka nan yana halatta misali kuna bai da ni yana halatta idan kana da kuɗi ka ce kawai bari in tafi ba zan samu aikin hajji ba bai kawai in je ziyarar masallacin annabi yana halatta daga nan kawai ka biya tiket ɗin jirgi zuwa ziyarar masallacin annabi amma in ba shi ba baya halatta kowane masallaci baya halatta kowane kabari ku bayin faɗi wata magana da za a rike yi ta magana akan ta ko kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam baya halatta daga nan na kagayi zuwa ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam baya halatta annabi sallallahu alaihi cewa yin masallatai ya guda uku su kawai ne guda uku amma in ka tafi madina yanzu yana halatta sai ka je ziyarar kabarin annabi kaga ba ni kagayi kai ba ko ina nan madina yanzu ko ina yana halatta ka tafi sai ka ku ji wata hikima da za ta fitowa cikin abubuwan da ake ziyara madina guda biyar na shi shine masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam me ziyara masallaci annabi ka shiga ciki kai sallah raka'a raka'a biyu sannan ka ci gaba da sallah ka tabbata sallah raka'a biyu in ka yi in ka dawo garinku sai ka yi sallah raka'a nawa dubu biyu in ka yi biyu can in ka yi raka'a daya sai ka yi raka'a daya yana sa ƙara masallacin garin su mukami ba ƙara <laughs> sai ka yi sallah raka'a in ka yi raka'a biyu duk masallacin duniya sai ka yi sallah a dubu biyu kafin su kai daraja ta yi duk a ɗaya sai sallah a dubu wancan masallacin makka sai ka kai wasa da shi sai ka dage ka yi ta kai ta sallah kai ta sallah a wannan masallacin daga nan kuma sai ka je inda kabarin shugabanmu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ka je ka ziyarce shi saboda me saboda yanzu kai ga ka zo madina don haka sai ka tafi ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam Ah, ya kwadatar da mu mu je ziyarar kabari kuma kabarin annabi sallallahu alaihi kabari ne shine kabari wanda fi kowanne girma da ɗaukaka bayan ƙasa saboda haka sai a je ziyarar shi babu hadisi ɗaya da annabi ya ce ku zo ziyarar kabari na kun fahimta ko babu hadisi ɗaya da annabi ya ce ku zo ziyarar kabari na amma me amma annabi sallallahu alaihi ya ce ku je ziyarar kabarurka saboda haka yana cikin kabaruka saboda ka za a je ziyara shi ina fata mun fahimta sannan ko da yake ba a samu manyan sahabbai sun je ziyara kabarin ba amma an samu abdullahi bin umar ya ta ziyara kabarin kuma sahabban ba su yi mai inkari ba haka inda ba daidai mai da su yi mai inkari ina fata kun fahimta don haka malamai suka ce tun da abdullahi bin umar ya kasance idan ya dawo da tafiya yana zuwa ya ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam don kai ma ai da tafiya ka zo da garin ku ko ka dawo don haka sai ma ka taho bayan ka ziyarci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka zo inda kabari ne ka ziyarce shi kai mai sallama kai wa abubakar sallama kai wa umar sallama Allah ya saka hukumomin Saudiya da alkhairi ba amma bai ka tafi bale ka taba ka shafa kaga waɗannan abubuwan duk kawa ce aka yi daga baya duk karhuna ne daga baya kila ma daga kila ma kasa guda da kabarin da aka da da aka so karhin da aka yi wannan duk kakarhe ne kabarin Allah sai yana can ciki an sha makance zaka sai ka zo kai mai sallama irin ta sunna kuma muna tabbatar muna Allah tabbatar muna gwamnatin sunna ko da yaushe ya kasance ziyara ta sunna kawai ake yi sai ga ba su son annabi sallallahu alaihi wasallam su sun suka abai aje a tabo a shafa ga jiki a yi ta abubuwan da ba su dace ba wanda ke wannan ba daidai bane in ka ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kai mai salati kawa abubakar kawa umar daga nan kuma sai ka je wajen ziyara na uku shine albaqai makabartar da aka aka turbude duk sahabbai wanda na aka turbude Uthman radiyallahu anhu na ka tubuɗe Aisha radiyallahu anha na ka tubuɗe sauran sauran sahabbai da yawa da suka rasu ba na ka tubuɗe Ali ba radiyallahu anhu amma na ka tubuɗe sauran sahabbai da suka rasu a Madina babban makabarta ce Mista za mu je ziyararta don annabi sallallahu alaihi shi kanshi yana zuwa ziyararta sannan annabi sallallahu alaihi ya ce muna kuntu na haitukum an ziyaratul quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah mafi makabartar da zaka ziyarta inda Aisha take inda Uthman bin Affan yake inda Abu Hurairah yake inda duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rasu Madina nan suke muna roƙon Allah ya sa mu ma a taubaɗe mu ciki kun ga girman ta lokacin annabi ciki aka taubaɗewa amma ya ake yi to ne kabura ake misali an taubaɗe jama'a da yawa kun ga duk amurka na sai bayan wani lokaci sai a tottone su gaba daya sai a doke kasusuwan sai a sa cikin kabari guda sai a ruhe sun su kuma sauran jama'a su samu in ba ka bada tare da tun lokaci kun ga babu wanda ka samu amma wannan da fatawan malamai yana halatta sai a ɗebe dama nama ya abin ga sai a ɗebe ƙasa sai a sa cikin waje guda sai a tobuɗe sauwa kuma sai a ta tobuɗe jama'a da lokacin da 'yan bid'a na mulkin makka kafin zuwan mujaddadi a mujaddadi muhammad bin abdulhabu allah ya mai rahama da akwai kabarurka kuma wallahi dun na ƙarya ne a ce ga kabarin Aisha yi mai wani dogon abu ga kabarin Abu Huraira ga kabarin wani duk an yi mai waye ana tsabawa ana shahewa kuma bayan shekara ta ɗari shidda da wani abu bayan jira annabi sallallahu sai aka yi gobara duk ta canye su aka yi ruwa suka shaye ba, a gane ko ga kabarin wani ga kabarin wani ba har yanzu za a ce ga kabarin wani ga kabarin wani amma na yanzu ma hasashe ne ina fata mun fahimta amma dai yanzu kabarin abubakar siddiq da kabarin usman bin affan da kabarin aisha radiyallahu anha da kabarin abu huraira duk ga yadda aka yi mai kabarin yadda sunna tattana da yi kuma wallahi babu wani kabarin da ya kai daraja wa'annan kabarurrukan ban ci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam muna fatan duk wani mallamin sunna mai jaddada addini Allah ya samu ga lokacin da kabari ne koma irin kabarin Abu Hurairah radiyallahu anhu a kowane gari yake a duniya kaga nan sai ka zo ka yi musu ziyara assalamu alaikum ahlal diyari minal muslimin wal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun ah, yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin ya zo ya yi musu su ake wa addu'a ba zo haka ce ah, abu na bar ciniki na gida ya abu admission ne ka nema abu babu ruwa ne da kai ranar lahira ya ce wallahi san bai san ka ba shi bauta Allah ya ba a roƙon su ba a cewa su ba da komai ba a tawassuli da su domin a samu komai addu'a ake musu mutum ya yi fata shi ma shi ma ya shiga cikin su Allah ya mai rahama ya tuna da mutuwa cewa duk hadisan da muke kanta na Abu Hurairah yanzu yana nan kwance duk hadisan da muke kanta na Abdullahi bin Umar yanzu yana nan kwance duk hadisan da muke kanta na Aisha yanzu tana nan tana nan kwance daga nan waje na hudu da aka yadda aje shine shuhada Uhud inda an ka inda an ka tubbude waɗanda suka yi yakin Uhud waɗanda suka yi shahada lokacin yaƙin uhudu a cikin nan hamza yake a cikin nan sauran sauran sahabbai da suka mutu a lokacin suka suka yi shahada a lokacin yaƙin uhudu duk anan suke kun ga su tasu su ɗaya ne kun fahimta ko wannan makawarta ta su ɗaya ne haka take wai kun ga ita bata da girma mutum saba'in ne waɗanda suka yi shahada lokacin yaƙin uhudu cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sai mutum ya zo nan musulunci ya yarda ya zo nan ya yi musu addu'a wadda ake karantawa addu'a ta ziyarar kabari Ah, ta ziyarar makabarta ya zuna da lahira ya tuna da hamza duk kusanci ne tare da annabi sallallahu yana nan ya tuna da irin irin irin da suka bada gudunmuwa wajen gaban addini suka bada rayukan su ya gani shi mi zai iya baya suwa wajen ci gaban addinin musulunci shi ma daga nan kuma sai ya je masallacin quba wannan shine masallaci na farko da aka fara ginawa a musulunci da annabi sallallahu alaihi ya hijira daga makka da ya kawo madina ya tsaya nan farko kafin ya shiga madina ya yi sallah ya yi gina wannan masallacin wannan masallacin falala ce kusa ku kiyaye da tauhidi yake annabi sansa ya ce duk wanda ya yi ya yi arwala a cikin gidan shi ya zo wannan masallacin ya yi raka'a biyu zai samu lada umra kun fahimta ko saboda haka me saboda haka mutanen madina haka yanzu kai in ka tare madina ka zan madan madina don shi sai ka je ziyara wa'annan abubuwan don shi annabi sansa ya ce ba a nika gayi a je wasu masallatai ba guda uku ba ko kun ji bai faɗe shi ba don haka annabi tashi ba sai ce sai wanda ya awalla da gida ne mutum zai yi da yayi awalla da nan gida ne ya je can bata kare ba kun gani ko sai ka annabi sallallahu alaihi duk abin da yake faɗi baya cin karo da juna ba inda ai kai halatta a nika gari a tafi sai can don haka wannan masallacin ba za ka samu lada ba sai in me sai inda gida kai arwalla sannan za ka tafi sannan za ka samu ladar umra ina fatan mun fahimta ko ah, me yasa annabi sun sai ce musu haka saboda a makka suna dawafin ɗakin Allah ko da yaushe sai yanzu suka bai sai suka dawo madina da suka dawo madina babu ɗakin Allah sai annabi sun sai ce bai Allah zai sauya muku da wani abu sai Allah ya sauya musu da cewa wannan masallacin daga madina duk wanda ya arwala ya zo na kai ma lokacin da za a zo kaka ce bai mu je can sai ka je can sai ka samu ruwa kai arwala kaka yadda da kayan a tawo ka yi a walla da gidanka in ka zo haka ne ka to ziyarar masallaci kuma ka samu lada amma in a walla da gidanka ka zo kuma ka samu lada wata umra wadda baka taho da ta ba ina ta mun fahimta ko to wa'annan wajajen su ne wajaje guda biyar da aka yadda a ziyarta a madina duk inda ka tafi zaka iya tafiya a yawon buɗe ido da yawon kai kalla ka wajaje akwai wani waje da yan shi'a suka fi yawan eh, ziyarta amma ana kowa da ce mai sabo masajid inda aka yakin handak ana akwai kuma inda aka ce ma masjidul ijaba wannan masjidul ijaba daga baya aka gina shi wani waje ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi addu'a guda don aka sai mutane su dinga zuwa can suna sallah kuskure ne ka dinga zuwa can ka bar masallacin annabi masallacin kai sallah masallacin annabi sai kai sallah masallacin ijaba guda dubu za ta yi daidai da sallah masallacin annabi sai ka bar mutane su bar masallacin annabi sai su to masallacin ijaba suna yin ta sallah amma in ka biyo hanyar gidanku ne ka wuce ka tsaka yi sallah masallaci ne kamar kowane masallaci yana tarihi ka tsaka yi sallah ka wuce amma bai cikin wajen da aka zuwa a yi ziyara domin a samu lada amma jama'a suka mai sai cewa ana ziyara tai domin a samu lada ina fata mun fahimta ko yanzu kuma ka gama da madina in kai wa'annan ka gama da madina sauran kwanakin ka da za ka yi madina kafin ku tashi zuwa makka sai ka tsaya kai ta ambaton Allah ka tsaya kai ta sallah masallacin annabi kakka yadda sallah ta kuce wa masallacin annabi ka tuna duk guda lada makin sallah dubu garin ku don haka kai ta yi kai ta nafila kai ta abubuwa kai ta abubuwan da suke kamata ka yi kana garin madinan manzo Allah sansa kai ta gode mai da Allah ya kawo ka miliyoyi ko biliyoyi suna son Allah ya kawo su Allah bai ba su dama ba eh sai mu karanta aikin haji daga nan sai sai ka fito zuwa kuma wanda aka ce mota ku ta tashi ko eh, jiha ku za ta tafiya sai ka bi zuwa aikin haji ya za ai shine Jabir radiyallahu anhu ya bamu labari don haka sai mu diba littafi kuma za mu dinga nunawa an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hajja jabir ibn abdullahi yake bamu labari yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi aikin hajji ya annabi sallallahu alaihi wa yayi aikin hajji yace fa kharajna ma'ahu sai muka ci tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta ataina dhul hulaifa har muka zo masallacin dhul hulaifa da suka hito sai suka zo wannan masallacin na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya doki ah, ah, ihrami aikin hajji kuma wanda ya tafi zai fara sauka madina nan zai ɗauka ihramin aikin hajji da suka zo masallacin zulhulaifa a nan ne ya ce fawala da asma'u ko wannan wannan wani hukunci ne da mun gama da shi ɗazu annabi sun sai ce mata iktasili wastafiri bi thawbin wa ahrimi ki wanka ki sa tuwahi ke kare jini da yake fita sannan kuma sai ki ɗauki ihrami ke ma wa sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid annabi sun sai sallah a wannan masallacin da muke gani na zulhulaifa sun mara kibal qaswa'a sannan ya hau abin hawa ne wata in yi sallah sai ka fito kuma da ihramin ka daga nan yanzu ka sa ihrami kana iya sawa ihramin ka da gida amma dai lokacin da ka kawo nan yi sallah ka fito da ɗiba kaiwa da ɗiba gashin kai da ɗiba kaza ɗiba komai ya kasance yanzu haramun gare ka ka sai a hito a hau da nabi san ya fito ya hau sai ya fara talbiya baya ya daidaito aka abin hawa ne a halla bit tauhidi sai ya fara talbiya da tauhidi yana cewa labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak annabi sallallahu alaihi wasallam yana tayi hatta aka ta wannan shi aka yi cikin motar da kuke tafiya ha a zo ina ha a zo makka ya ce hatta idza ataina albaita har lokacin da muka zo ɗakin Allah da suka zo ɗakin Allah sun zo yanzu wajen dawafi sun zo ɗakin Allah lokacin da sun ka zo dawafin ɗakin Allah istalamar rukna haka ne sai annabi sallallahu ya sumbunci a rukun hajarul aswad ga nan bakin kusuwan nan da kuke gani kun ganta wadda adda lamba daya za ku ganta kun ga hajarul aswad din yanzu an dauko shi daga ɗakin kaba kun ga yayi gudan babba ko to haka wannan kusuwar tashi ita ke so ka sumbunta ɗaya daga cikin kusurorin ɗakin ɗakin ɗakin kaba ne sai ka sumbunce shi sai ka sa hannu ka bai da muka yi bayani a dai ko ka sa abu ko kuma in baka iyawa sai ka kun ga wanga abin da kuke gani kowane waje cikin masallacin makka akwai shi nan za ka aza kawon ka lokacin da ka ganai to ka kawo daidai hajjal aswad kakka yadda ka tsallake shi baka daga hannun ka kace Allahu akbar ba ina fatan mun fahimta ko sai ka daga ka ce Allahu akbar to ya aka yi sai ya ce fara mala talatan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sassaka so uku in da ka sassaka ka sa wancan ciki ka sa wancan ciki a wancan abin da kuke gani eh ba kawo stickin ba ko ba kawo ba ko wancan nan ba ta biyar da kuke gani wannan abin da kuke gani ka tabbata ya shigo daga ciki wannan hajjin ka yafi in ya shigo daga ciki babu sabani in kai da kai dawafi bai shigo daga ciki ba ka sa aikin hajjin ka cikin sabani da yawa suna ganin cewa babu dawafin ka mafi yawa suna ganin domin yana cikin ɗakin yana cikin ɗakin Allah wace da an kai mushrikan makka suna girmama ɗakin Allah Tullo cikin shirkar su da suke yi lokacin da suka tashi koma gina ɗakin Allah sai suka ce kada musa kuna bai da ni suka ce kada mu sa komi cikin ginin ɗakin Allah sai kuɗin halal duk kuɗin da suke da shi aka yi ta tara kuɗin halal ba a samu ba ba samu kuɗin da ke iya gina ɗaki guda ba ɗakin Allah aka ta tara ba a samu ba sai suka ce tun da haka ne bai mu ɗan yi mu ɗan yi mu gina inda mun ka samu sai kasance can yana cikin ɗakin Allah kun fahimta ko sai amma sai ba su gina shi ba kun fahimta ko saboda ba su da kuɗin su ina ginin da za su ida waccan waccan gina ɗaya babu kuɗin halal duk kuɗi sun ƙare na haramun ne daga wani aka wani na marayu na danne sai da ni bugi wanda bai da ƙahi ni an so sai da duk kuɗin halal amma ku jiya suna da girmama ɗakin Allah sun ce ba za su sa kuɗin haramun ba ciki don shi Allah ya taimake su ya aiko ya aiko waɗanda suka zo washe ɗakin Allah ya aiko musu tsuntsu ku kiyaye ku kiyaye idan yau wani zai ce zai rushe ɗakin ka ba da zai iya roshe ɗakin ba. haka malamai ke faɗi annabi ma ya faɗi hadisi na cikin bukhari wani zai zo baki ya roshe ɗakin kaba annabi ya ce kamar ina gani ne yana sa makwakwasa yana bugu ne har ya wace idan ka roshe ɗakin kaba yanzu sai ka ba imani sai ka ba addini muna da qur'ani muna da annabi da an ka aiko muna ya gaya muna girman wa'in abu sai mu ba ganin girma ne amma lokacin da Allah ya aiko tsuntsaye ɗakin kaba babu wata aya da ke nuna yana da girma kun fahimta ko mutane ɗaya jin kawai ɗakin yana da girma suna ta girmama shi a cikin shirkar su idan an ka roshe shi wannan lokacin za su ji cewa ashe bai da girma kun fahimta ayar da ke nuna yana da girma shine akwai wata aya da za ta kare sai Allah ya aiko tsuntsaye yanzu kuma akwai ayoyi ba mu bukata yanzu sai an sauka san muna wani abu mai imani Allah ya gaya muna yana da girma annabi ya gaya muna yana da girma zaraka ko da an roshe shi gaban mu za iya roshe shi kuma za mu mun san cewa yana da girma mu mun kai sakaci muka bayyana kai gare shi na fata mun fahimta don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawafi ya zagayi bakwai uku na farko kaga daga nan inda inda lamban nan take ko inda wannan inda wannan abin yake in ka fara tsanwa sai ka fara sassaka kana yi in ka yi uku ka kawo nan gana huɗu hudu sai ka ci gaba da tafiya haka yi kuma wasu hudu kaga ya cika bakwai kenan duk ka kawo nan sai ka sumbunce shi ko ka taba shi ko ka nuna shi gwagwaro da ka samu ina fata mun fahimta ko ثم أتى مقام إبراهيم فصلى سنسي أنا بيزو عند مقام إبراهيم mai نمبر بكوي nan نمبر ibrahim sai سي salla da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai makama ibrahim din sai a tsabari an zo da annabi a bari yayi sallah wanda ya samu ya shiga yayi sallah watan zaka gani wajaje ne guda biyu waɗanda annabi ibrahim ya aza kawa tai lokacin da yake ɗakin gina ɗakin Allah ba shi gina ɗakin Allah da shi da Ismail ba ko alaihi salam lokacin da suke gina ɗakin Allah sai suka aza kawahun hunsu a wannan wurin sai a kawa duci ya ɗauki alama alama kafa ana gani to daga baya saboda hikima sai aka ɗauke shi aka sa cikin gilas dama annabi da ya sallah nan sahabbai duk nan suka yi sallah ba gehe kowa ya sallah gehe inda yana nan da kashi shi za a yi kowa ce sai wallahi ya yi sallah ne ya dunguje wanga kila sai kai kuɗi wani ya dunguje kai ya hau a yi ta motsu to yanzu an ɗauke an sa gilas kowa ya yi nan gehe inda sahabbai suka yi an huta ko ba huta ba an huta saboda haka sai annabi sun san ya zo nan wajen wajen wani glass na bakwai sai ya zo nan inda mukama ibrahima fa sallah sai ya yi sallah thumma raja'a ila rukuni sai annabi ya koma komawa zuwa ga rukun zuwa ga can hajarul aswad kenan fastalamahu ya koma sumbunta ta yi mun fahimta ko na kai kai dawafi ka gama yanzu ka zawo ina ka yi makama ibrahim kai sallah amma ba dole ba sai makama ibrahim duk inda ka samu cikin masallaci zaka tsaya kai sallah raka'a nawa raka'a biyu in ka gama sai ka koma ina sai ka koma inda duci ko ga jabir ya gaya muna annabi ya koma inda duci hajjal aswad ya koma sumbunta ta yi don haka in sumbunta ta ka iyawa in taba shi kake iyawa in kuma me in kuma nuni kake yi sai ka yi sun makaraja minal babu ila safa sannan annabi sallallahu ya fita daga kofar masallaci dama na gaya muku da ka'aba ɗaya cikin masallaci ko abin da yana waje safa da marwa suna waje sai annabi sallallahu ya fito sun makaraja min albabi ila safa sai annabi ya fita ta kofar masallaci zuwa ga zuwa ga safa hatta idza dana minas safa har lokacin da annabi sallallahu ya kusanci dutsen safa qara'a sai ya karanta inna safa wal marwa min sha'irillah haka in ka fito sai ka yi gehen safa yanzu cikin masallaci suke don an faɗa masallacin zai yi ginshiƙai su hana maka ganin ka'aba amma dai ana ganin ta in ka tsaya inda ake ganin ta sai ya kasance sai ya yi jucin safa lokacin da ka yi kuskawa ga safa sai ka karanta wannan ayat inna safa wal marwata min sha'irillah wannan hoton haka ne yake ba hoton annabi ne mun kai ba kun fahimta ko wannan hoton haka haka an samu shi a internet din laka saboda haka ba hoton annabi bane ah, hoton wani ne da mai kamar kai in ka je mai mai aikin haji saboda haka in ka kawo dukin safa in ka kawo dukin safa kuna bai ko muna tare da yan bid'a da suke buɗata abu kaɗan sai a ce sun zana hoto annabi wallahi suka yi mai babban kai yanzu annabi kai suka yi mai kaza sai a diba abinda babu ma cikin hoton sai a ce an kai mai sai a ƙara a rage <laughs> sai da annabi sai ya hau dukin safa sai ya yi mai da annabi sai ya hau dukin safa sai ya ce abda'u bima bada Allahu bihi ya ce zan fara da abin da Allah ya fara da shi fara kasafa sarki safa sai annabi ya hau dutsen safa hatta ra albaita har ya kasance yana cinkan ɗakin Allah in ka hau dutsen safa zaka huskanci Ka'aba ne zaka huskanci ɗakin ɗakin Allah ah, sai me فاستقبل القبلة wajen shi ya fuskanci shi dakin fa وكبره وقال wa اله الا الله la ilaha illallah wa لو كنت lahu lokacin اله الا la ilaha illallah Allahu كانت sai ka karanta الله la ilaha illallah wa har zuwa karshe so uku kana daga hannunka kana ta addu'a ina fata mun fahimta ko a can daki da kake dawafi ma zaka yi ta babu wata addu'a da ta inganta kana yi a wannan wurin bai mu koma baya kaɗan babu wata addu'a da ta inganta kana yi sai dai in ka kawo a can lamba ta tara kun ga lamba ta tara zuwa nan girin zuwa wannan tsanwan ya inganta annabi na karanta Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kusowa hudu ke ga dakin ba kamar da kowane daki kusowa ta karshe kayan ka kawo inda ka fara shi ya inganta annabi ya kanta Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar amma yanzu in kace zaka samu littafai da aka yi a zo ana ta karanta shaudi na daya ga abin da za a karanta ko baka jin larabci kai Allahumma Allahumma rabbana rabbana ana ta yi kamar kamar yaran islamiyya kai ka zo da naka bukatu sai ka mance su sai ka tabe su mina na karanta a hore shi na da ta farko akwai kuma yan masu wannan wannan suka ci abinci kawai ka to ai dawafi da kai <laughs> Allah Allah Allah ya taimake mu da ko sallar nan inda ana samu sai wani ya ce kawo wani abu a zo ai sallah da kai sunan suke wai a koya ma dawafi ɗaya tafiya face zaka yi kana kewaye ɗakin Allah kana ta addu'a amma sai an samu masu tawo ai da kai a karanta a ce ga tawo ko da ake karanta wai dole sai a kike wata wadda kai baka iya ta ba <laughs> annabi sallallahu alaihi shi ba samu wanda ya karanta ba to amma ka tuna na su a ci kudin ka za a yi ba ya kirkiro wata wadda ke wuya kai baka karanta ta ka dole kaga a mai karanta sai ka biya shana Allahumma Allahumma rabbana rabbana shi ma dai ya samu ya samu nashi abinci to haka daga nan ka yi ta karanta duk addu'ar da ka iya amma in ka kawo can wadda ta inganta annabi ya karanta Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sanan wallahi addu'ar nan da ake kanta daɗi gare su kaji kaji ba a karanta ko na tabbata maka na tabbata ma sai ka dan bi an dan karanta da kai sannan ka dan ka dan tuno sai ka jaye sai ka ci gaba da ka saboda mutane ne da yawa za su wasu daga iraki wasu daga afghanistan wasu za ka iya maka ga mutane da gemu da yawa sai ka ce allahu akbar kai ga su mallan nan sai ka bi su a ta karantawa <laughs> gemu kuma wasu gare su al'ada ne kawai haka ne akwai yare a aski gemu ba wai yana nuna gare su cewa wai mallamai bane kowaye sai a bi aiki tafiya saboda haka dai bai inganta annabi sansa ya karanta ya karanta kowace addu'a ba a nan a safa kam a safa kuma na wa alaikum salam amma eh kowane yare kai Allah yana ji kowane yare kai Allah yana ji a nan za a yi kowane yare yana halatta ma a yi magana kun san me yana halatta a yi magana don me tambaya rubuta kun san ba mu an tambaya ta haka yana halatta ma a yi magana ko yana halatta a yi magana na magana mutum hudu sun taba haduwa wajen dakin Allah da Urwatu ibn Zubair da abdulmalik bin hisham da abdullahi bin umar mutum uku suka tsayi wajen ɗakin ka'aba a wata addu'a da ake mata ana ce mata tamanni sai a ce kowa ya gurin abin da yake so ya samu suna kallon ɗakin Allah a ce kowa ya yi addu'a sai a abdulmalik bin hisham ya ce ni ina roƙon Allah ya bani mulkin sham da iraki kuma Allah ya sa yan awi jamila bintul hussein da kuma wata ɗaya mata da ya faɗi ɗaya ita tafi kowace kyau a wannan lokacin ɗaya kuma ita tafi kowace haƙuri da halayen ƙwarai a wannan lokacin ya ce ni abin da nake so kenan Allah ya bani mulkin Iraki da Sham ya haɗe min gaba ɗaya sannan Allah ya bani ya bani a aure waɗannan matan guda biyu sai aka ce Urwatu bin Zubair kaifa sai ce ni kuma abin da nake so Allah ya bani ilimin fiqihu da duk duniya in za a magana za a faɗi cewa urwa ya ce yana cikin fuqahul madina sawa an ga ce to saura karshe sahabi manzo Allah Abdullahi bin Umar aka ce kaifa Abdullahi bin Umar yace ni kan duniya gaban da wani fata ciki ina roƙon Allah ya gafarta min zunubai na ranar alkiyama kuma ku tsaya ku ji mamaki duk su biyu Allah ya ba su Abdul Malik bin Hisham ya samu mulkin Iraki da Sham kuma ya auri Jamila da waccan mata duk ya aure su Ogot ibn Zubair yana cikin fuqahul Madina saba idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin suna yana cikin su guda bakwai duk duniya ko wace maza za kai ko wani waye kai aka ce urwa dole zaka sawara babu wani zaure inda ana karatun muwadda malik ko ana karatun bukhari ko ana karatun kutubu sita sai an ce urwa ya ce kuma sai an sawara mai Allah ya biya mai wannan haka Abdullahi bin Umar ga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga iyakar tabbatar da cewa insha Allah Allah ya gafarta mai zanubai ne yau maddin sai ka in kun ka tafi sai ku tsaya kuma a yi ta abin nan wani ya ce ni Allah inji kamfani na fiyo wata ne ka sanya fi kowa da sakwato <laughs> wani ya ce Allah ga wasu shaguna can na gina hanyar kasuwa ana ɗaukar haya Allah sa su yi kasuwa nama da kasuwa kowa da kowa <laughs> wani ya ce admission nika nema kowa ya waɗi kuma daɗi abi ana haɗewa gaba ɗaya kaza da kaza da kaza da kaza ko me ka so dai ka yi ta roƙo. an zo ga safa ga addu'a da annabi sai karanta so uku amma tsakanin su yana tsawaye yayi addu'a ka tsakanin su kai ma ka tsaya kai addu'a ka wa uwayenka ka wa wanda suka ce kai musu addu'a ka wa duk wanda kake wa kake wa addu'a thumma da abaina zalika thalatha marat sannan annabi yana nan bisa safa duk ya karanta wannan addu'a ya huskanci alqibla ya koma yin addu'a har so uku thumma nazala ila almarwa sannan ya sauka zuwa marwa hatta idan sabbat qadamahu fi batnil wadi har lokacin da kawahu ne suka sauka a batnil wadi ga alama nan kuna gani sa'a sai yayi sauri hatta idza sa'idata mashailal marwa har sai da ya wuce wannan sai ya wuce zuwa marwa sai kun ga alama nan lokacin da annabi yana tafiya lokacin da ya kawo nan wajen alama ta farko sai kasance yanzu sauri ya kai dan gudu gudu ya kai da sauri sauri sai da ya wuce ya kai can sannan sai ci gaba da tafiya har ya kai marwa kuna bai da ni ko saboda haka in ka kai nan yanzu haka ka gane shi amma akwai alama da kakai gimshiki na farko na na wanda yake kakai wurin za ga alama a tsanwa amin nan an yi an yi alama tsanwa fluorescent za ka gani tsanwa mai yawa wanda za ka gani ka san nan ne za ka jama'a sun fara gudu kai ma sai ka fara in ka kai na gaba sai ka tsaya haka kai marwa fa fa'ala alal marwati kama fa'ala alal safa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ta a bisa marwa kamar yadda aikata a bisa safa ya aikata a bisa safa ya kanta wacce addu'a so uku ya fuskanci alƙibla tsakanin su yana yin addu'a ko har so uku saboda haka in kai yi haka kai na bakwai ka fara daga safa ka kai ka kai na bakwai ka kai a marwa ka gama ka gama aikin ka gama aikin umra saboda haka in ka je jirgin ku ya sai ka sai ka shiga tuwahin ka ka je ka aski sai ka shiga tufafin ka na gida sai ka ci gaba da tafiya ina fatan mun fahimta ko sai ka ci gaba da tafiya ka wajen sauran ayyukan ka wajen saye da sai suwa kila akwai tsaraba da an ka baka kila kana sun ka je kai kallon gari kila ka je kai duk abin da kake yi kai komai halal ne ka sa rare ka sa tuwa da kake so sawa komai kake so in in mi kake in tamattuyi kake amma wanda ke ifradi sai ya yi sai ya same sai ya sa sai ya tsaya tun cikin ihrami ne ya iya kai ya ci abinci ya komai baya halatta ya sa turare baya halatta ya aski baya halatta ya ɗebe akai baya halatta ya kunsance iyali ne har zuwa ranar takwas da jabir zai bamu labari a fito su fito tare da shi da wanda ya yi tamattu'i sai dai wani aiki hajji ya fi aikin hajji guda uku ne na farko tamattu'i muna da ifradi muna da kirani kirani a sallallahu alaihi ya yayi amma sabanin malamai ya tafi mafi yawa akan wani ya fi tsakanin tamattu'i da da kuma da kuma ifradi domin tamattu'i shi a sallallahu alaihi ya umuta ayi ko shi ya ce da ba don kaza ba da ni ma nayi tamattu'i sadaka babu iskali wajen cewa wa'annan ah, tamattu'i falalatai a nan malikiya bin da wal ifradu bil hajji afdal yin ifradi da aikin hajji shi yafi a wasu malamai kuma suna ganin yin tamattu'i shi yafi domin me domin annabi sassan ya umarci waɗanda suka tafi ifradi cewa su cire su yi tamattu'i saboda haka insha Allah yin tamattu'in shi yafi amma wanda ya ifradi akwai hajji ne menene ke nuna cewa akwai hajji ne akwai wasu cikin mallamai na zamani saboda mu daɗin mu a sunna ba taqalidi muke ba ba wanda muke kalidi ne yadda babu kalidin mallamai ne da haka yanzu ba mu kalidin mallamai ne yanzu cikin mallamai ne yanzu kuma manyan manyan malaman ahadu sunna akwai maganin ba mu ma ifradi domin me domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kusa ku ji dalili ne da aka zo sahabbai sun ɗauki ifradi a lokacin jahiliya ba a tamattu'i ku ci ku ji wannan matsala tana da kyau sosai lokacin jahiliya ba a tamattu'i da aka zo sai annabi sun ya ce ku ce ku yi ta matu'i sai sabai suka ji su ji daɗi ba cewa su yi matu'i ya annabi suka sai suka ce sai sai ha wasu su suka fara kin yi annabi yayi ta matsa musu cewa duk ku ce ku koma matu'i ku yi ta matu'i ku yi ta matu'i sai suka dauki matu'i cikin tambayoyi sai wasu sabai suka tambayi ya rasulullahi amma ta matu'in gaba na ɗaya ne ko kusa ku je da suka yi tambayar a fi kulli amin a fi hadal amin ya rasulullahi wannan shekarar ne za mu ta matu'i ko manzon Allah sai a fi hadal al'ami amlil abad a wannan shekarar ne ko kuma har abada sai annabi sai ce halatil umratu fil hajji lil abad umra ta shiga aikin hajji har abada to sai aka samu sai an ka samu an ka samu sabani don haka shi malamin mu babban malamin ahlus sunna na yanzu na zamanin da muke karatu littafi ne a wannan wannan masallacin sai ce kun gani ko don haka har abada kenan tamattu'i iza a dinga yi saboda annabi sun sace umma ta shiga cikin aikin hajji don haka gaba ɗaya za ta mutu iza yi su kuma mafi yawan malamai suka ce a ifradi yana nan me dalilin ku dalilin su yafi nashi ƙari me dalilin ku suka ce dalilin mu saboda bayan wucewa annabi sallallahu alaihi da abubakar da umar da uthman da ali duk ifradi suka yi zai yi a ce duk fahimta ba bai yiwa zai yi wani hadisi da ya kawo muna yau da ya saba mu fahimta Abubakar da Umar da Uthman da Ali duk sabon da aka yi da su zai yi wajen faɗi ne ma wani wani yayi kuskure cikin isnadi ko amma su gaba gare su annabi ya faɗi Abubakar ya fito ya ifradi Umar ya yi Uthman ya yi Ali ya yi duk shekarun da sun kai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shekara talatin duk ifradi suke yi kaga yana da wahala a ce dukkanin sun yi kuskure duk sabon da aka yi da su sun yi kuskure yanzu mun ka gane gaskiya akwai wahala ko babu akwai wahala saboda haka ifradi yana nan tamattu'i yana nan saboda haka amma wanda muke bahin ba da shawara a yi shine matu’i shi adda yanka shi kuma za ka tsaya ka huta daidai lokacin zuwa a tashi a tashi ta aikin hajji sannan shi annabi ya umarci sahabbai shi annabi ya umarci sahabbai su yi sannan ka hada guda biyu ka hada aikin umra da aikin hajji kila biya ma an ka yi kila ha haɗawa kai ka tafi baka san ko za ka koma ba in kai ifradi aikin hajji dai kai ana magana umra ka ce to Allah ya mu iko mu taimaka umra amma in kai tamattu'i kai umra kuma kai aikin hajji ina fatan mun fahimta ko ɗaya mi ya ce muna ya ce falon maka kana yau tarwiya lokacin da ya kasance ranar takwas ga wata ko ya ce ta tawajjahu ila amina sai a halzai suka huskanto zuwa mina yanzu ran takwas ga wata ran takwas ga wata da wanda ya ce matu-i iya yi tun sada ya gama umra ya cika tuwahi ne ya sa ya cika bala al'amura ne da wanda ya tsaya cikin cikin tuwahi ne yanzu dukkanin sai a yi wanka da safe kamar da jabe ya gaya muna sai a fito Ah, da annabi sallallahu da sahabbai suka fito wa kiba rasulullahi sallallahu alaihi annabi ya hawo zuwa mina fa salla biha dhuhra nan ya an zo nan za a sallar azhar wal asra ai sallar la'asar wal magriba ai sallar magriba wal isha'a ai sallar isha'i a kwanta in safiya ta yi ai wal fajar sai ai sallar alfijiri thumma makatha qalilan sana annabi ya tsaya dan lokaci kadan a nan wannan wajen ah, hatta tala'at shamsu har sai da rana ta fito lokacin da rana ta fito fa da hatta a tal arfa sai annabi sansan ya wuce daga nan kan aka dunguza rana ta fito zuwa arfa da rana ta fito za ga motoci an fara ta harama ana ta fita ana ta fita sai ka yi kokari ka samu motar garinku sai a shiga sai a zo a zo arfa fa alƙubbata qubbata buri buribat lahu binamira da annabi san sai zo ga hanya sai samu annabi ya an azamai kubba an shi an azamai wanda ga muku dazu shi an azamai ne saboda shi babba ne sabai suna girmama shi shine jagoran tafiya an ka azamai kai yanzu babu wanda ya san da kai don haka sai kai kokarin dai kai dai isa arfat fana zala biha annabi san san da ya zo nan sai ya sauka da aka azamai hatta idza zagati shamsu har sai lokacin da rana ta karkata lokacin azhar amara bil qaswa fa ruhilat lahu sai umurta da al a ita taguwa tai sai aka gyara mai ita sai ya hau ya tafi fa ata badan alwadi ya zo badan alwadi fa khadaban nasa yawa mutane khutuba thumma adhana thumma aqama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiran sallah ya yi yayi sa aka kiran sallah aka yi kama fa sallat dhuhra thumma aqama fa sallal asra falam yusalli bainahuma shay'an thumma rakiba hatta atal mawqif sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau har ya zo wajen da ake hawan hawan arfa din ya zo nan da shi da sahabbai suka tsaya nan ne ya sa ya huskanci wannan dutsen sa. taguwa eh, ta ta huskanta dai ya huskanci wannan dutsen amma annabi san sai ce wa qaftu ha huna wal arfa ta kullaha mawqif na tsaya nan amma arfa ko ina wajen tsayuwa ne kaka ce kai dole sai ka tsaya nan don me sai ka tsaya nan ba dole sai ka tsaya nan ba an yi tantin garin ku gehe kaza in ka ta tawowa nan kila ka ɓace amma in kana iyawa kana iya tawowa don tarihi sai ka taho don tarihi ka gani ga inda annabi sai ya tsaya ga amma ba dole bane sai ka taho nan amma wannan shi ake ce mu dukiya arfa duk inda kuka ja an bace arfa nan ne ake nufi falam mai zalwa kifan hatta gara bata shamsu annabi sallallahu alaihi bai gushe ba yana tsaye har rana ta fadi annabi bai gushe ba anan tsaye har rana har rana ta fadi ko wa zahabatu sufratu har sai face-face tafiya ce na rana kalilan hatta gabal qurs har shi dan rana gaba ɗaya sai da ya bace Ah, wada fa'a annabi sallallahu alaihi ya dunguza aka tafiya zuwa za a je muzdalifa kenan ba ba tsayawa nan ayi azhar da la'asar ko ba tsaya nan ayi magaiba da isha'i hasanta wa karshe na qalil qaswa izimam har ya kasance lizami ya shaƙe taguwa ce hatta inna ra'sa hala yusibu mawika rahlihi wa yaqulu bi yadihi al-yumna ayyuhan nasu sakinatu sakina annabi san shi ya ce ayyuhan nasu as-sakinatu sakina ya ku mutane as-sakinatu sakina ai mun iya rabi as-sakinatu sakina as-sakina tas-sakina yake cewa ayyuhan nas as-sakina tas-sakina ibrahim ibn ibrahim ibrahim as-sakina tas-sakina mafulin ina fa'ilin an shahe shi an shahe shi tafi eh ilzamu eh ilzamu as sakina ahsant ayyuhan nas as sakina ya ku mutane kulazamci natsuwa tsuwa natsuwa kulazamci natsuwa annabi na tace musu haka nan a duk lokacin da aka zo wajen duci annabi sai sassauta sai ta hau ta sauka ana tafiya da haka hatta atal muzdalifa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muzdalifa fa salla biha al maghriba wal isha'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muzdalifa nan ya tsaya yayi sallar magariba da sallar isha'i shine Allah subhanahu wataala ya ce a tauna muzdalifa a daga muzdalifa an to arfa sannan sai a yi wajen mash'arul haram fa salla biha al maghriba wal isha'a da annabi ya zo nan wajen muzalfa sai sallan magariba da isha'i bi adhanin wahidin da kiran sallah ɗaya wa iqamatai ne kamar da mun iya gabata dazu ko wala misabbih bainahuma shay'an bai komai tsakanin su ba sun mafaja hatta dala alfajr sannan ya kwanta ce a nan muzalfa sai da alfijir ya keto a ko fa sallal fajra hina tabayyana lahu subhu sai annabi ya salla a subahin lokacin da alfijiri ko kuma alfijiri ya bayyana gare shi bi adhanin wa iqamatin da kiran sallah da iqama ko thumma rakiba hatta atal mash'ar haram sannan ya hau har ya zo inda mash'ar haram yayi kasa ko mash'ar haram nan ne mash'ar haram annabi sallallahu alaihi ya zo inda inda mash'ar haram yayi ya tsaya nan yayi yayi addu'a yayi ta ambaton yayi ta ambaton Allah daga mash'arul haram kuma mijabir ya ce muna Ah. fastaqbala alqiblata ko annabi sallallahu alaihi sai ya huskanci alqibla yayi ta fada'ahu wa kabbarahu wa halalahu yayi ta roƙon Allah yayi ta kabbara yayi ta la ilaha illallah falam yazal waqifan hatta aswara jiddan annabi bai gushe ba yana tsaye sai da an kai expirari sosai watan sai da sai da safiya ta waye sosai rana ta yi kusan fitowa fada fa'a qabla an tallu ash-shamsu annabi ya tafi daga nan kafin rana ta fito hatta ata batana muhassarin fa haraka qalilan ha annabi yazo